'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. Masu ware Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. A jihar Neja yanzu ba mu rasa makaho goma sha biyar ko sha uku wanda suke da NCE kuma akwai masu digiri da kuma masu diploma wanda dokar Najeriya ta ba mu daman cewa duk wani ma'aikaci da za a ɗauka akwai 5% na disabled ne na nakasassu ne ba ba wannan daman ba a sani na akwai wata doka da aka zartar cewa duk wani ɗaukan aiki da za a yi akwai wani kaso da ya kamata a kula da nakasassu makafi ma na ciki a yi mana ita dan in ba ita kai ba ba za ka rage yawan nakasassu akan titi da kuma sanin ina za su je ba yau shirin na ɗauke ne da batutuwan da suka shafi haƙoƙin nakasassu a jihohin Niger da Kano a dakace mu yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko oho gama ko wasu dara. To madalla. Masu saurare makafi a jihar Niger ta tsakiyar Najeriya sun ce haƙoƙinsu da dokokin ƙasa suka halarta musu sun shiga cikin mawuyacin hali a hannun hukumomin jihar domin kuwa kashi biyar cikin ɗari ɗin nan na guraben aiki da doka ta ce a warewa masu nakasa baya sabuwa. al'amarin da ke mayar da hannun agogo baya ga ita kanta yunkurin gwamnati na dakile barace-barace da ake cewa su nakasassun na yi a birni da kakkara na sassan Najeriya. Alhaji Isa Mustapha da ja shine shugaban kungiyar makafi ta Najeriya reshen jihar Niger ya magantu dangane da wannan batu. A mu masu nakasa bi mana makafi a jihar Niger yanzu ba mu rasa makaho goma sha biyar ko sha uku wanda suke da NCE kuma akwai masu digiri da kuma masu diploma duk akwai. To 2019 kafin a election an doki ma'aikata teachers 25 local government na jihar Niger an doki ma'aikata wajen mutum 2,500 teachers babu makaho ko guda ɗaya a ciki yanzu kwanan nan an ɗauki ma'aikata kuma yanzu a state level wanda dokan najeriya ta bamu daman cewa duk wani ma'aikaci da za a ɗauka an biya ministry ne akwai 5% na disable ne na su ne ba ba mu wannan daman ba yanzu haka abin da ke tafiya ma yanzu haka ana shirye shi dokan ticoci a karan kuma mashi wanda ne shine origin ina wanda na kira ɗaya daga cikin babban karon kuma mashigo wanda ba zan faɗi sunansa ba a yanzu nake ce mai ga yana za a ɗaukar ticoci kuma ni kaɗai ne makaho ma a mashigo da ke da nce a doke ni aiki yake ce min ai ba zan iya koyarwa sun ba na gani sai na ce mai a'a zan iya koyarwa da ai secondary ma da masu gani kuma da native ina COE ma da masu gani ko native ina ma ai masu gani na koyar saboda ina da method din koyar da masu gani saboda haka muna kanku gaban gwamnati cewa dan Allah a duba idon rahama kamata a ce idan aka zo kan ma'aikata a dinga mana adalci a dokan mu kamar da doke sauran masu gani eh. to yanzu kana nihin gaba ɗaya ku makafi da sauran masu na ƙasa ba a ɗaukar ku aiki ko ko dai yayi kaɗan ne ɗaukar aikin da ake gaba ɗaya ba a ɗauka ina ga shekara shida da suka wuce zuwa yanzu makaho uku na sani wanda aka dauka da farmcraft zuwa bidda blind center na bidda yanzu idan ka je makarantar na nan special school namu nan cikin garin Benin yan kaje akwai blind department malami da ke koyarwa makafi mutum biyu da makahi sauran don masu gani kurame ka gan za ga malami na koyarwa haka da ya karci special education amma ba kurma bane mai gani ne ke kwada mai lafiya ne ke kwada kurami. so haka nan mu yanzu aka ai kurami ma sun fi mai yawa kuma sun fi mai yawa masu karatu ma dan na da kurami abokan da muka karatu su a handicap lokacin ke primary school yanzu suna degree ko da suke suke degree a Jos ba su da aiki ba dokan mu ne gaba daya sarkin gura kuma yanzu ne yanzu yana da degree anan COE NCA degree din shi ba dokan shi aiki ba dokan mu aiki muna da wannan matsala sosai a Neja yanzu me kuke so ita gwamnati ta yi abin da muke bukata shine a bi dokan gwamnati bi mana a kafa mana disable commission don doka ta riga ta sa hannu an yi fasin bil a national assembly kuma an ce gwamnoni su yi koyi da abin da aka yi a matakin tarayya akwai disable commission a abuja to nan niger sai abu da disable commission idan ba za a bude ba to i za a dauki ma'aikata fasanti da aka ci a bamu 5% a bamu abinmu kuma za mu iya yi ba ba za mu iya yi bane ba saboda zai kauda wannan yawace wacce da muke ana zarge mu cewa muna bara idan ba mu ga canji ba ana dokan aiki ba a dokan abin to gaskiya za mu yi zanga zanga kuma je kotu to sai dai masana shari'a da dokokin kasa irin su barista Shehu Kagara wani lauya mai zaman kansa a jihar ta Niger sun yi tsokaci dangane da wannan al'amari shi haƙƙin ɗan adam a koyaushe abin kiyayewa ne da duba a sani na akwai kaso akwai wata doka da aka zartar cewa duk wani ɗaukan aiki za a yi akwai wani kaso da ya kamata a kula da nakasassu makafi ma na doka ce ta ba su dama bai kamata su hukumar ba da ilimi na bai daya haka kawai su yi biris da wannan kuma su kawo wani dalili su yi biris da korafin da makafi suka kawo ba su kana nufin su makafin tabbas an danne masu wannan haƙƙi nasu ko ko me kake nufi eh, in ba a danne ba ai ba za su yi magana ba to yanzu sun koka duniya ta ji to shi sai ya dauki matakin da zai magance wannan koken nasu akwai wani gurbin da zai iya sa su wanda ba ko koyarwa kaɗai ba shi wannan shugaban makafin nan eh, ya mai barazanan barazanar kamar za su iya zuwa kotu idan har ba a biya musu bukatar su ba kana ga yana da haƙƙi ya tafi kotun akwai hanyoyi da dama na yanzu na magance matsaloli ba sai kotu ba ban ba su shawara ni a matsayina na lauya masanin shari'a in ba su shawara ya garzaya kotu kai tsaye ba sai su ƙara rubuta ko su kai kokensu a ƙungiyar koke ta ƙasa akwai ta jihar Neja akwai ta ƙasa baki ɗaya akwai kungiya na human rights commission national gaba ɗaya a Niger kuma zuwa kotun shine abin da ba a so domin gwamnatin zai kai kara gwamnatin yake so ta bashi aiki ka koga a tsarin daukan ma'aikata na ƙasa babu tilasti akan daukan aiki ko rashin sa. To nan gaba a cikin shirin zamu ji bangaren hukumar kula da ilimin bai daya ta jihar ta niger a dakace mu. Afirka mutum ne 'yan yantacce, hanshaki kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko na mace har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke Masu rai Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa shine shugaban hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta jihar Naija wato Sibai kuma ya fayyace dalilansu na ɗaukar wancan mataki a kan su makafi na jihar ta Naija. mu a nan eh, makarantun firamare ba mu da wannan dokar za mu ɗauke su aiki su je suna koyawa mu firamare a ce yau kasance ko makaho je na ba da mai ido ba mu da wannan dokar tukunna. bayanan da suka cewa a makarantun masu ido suka je suka yi practical din nan nasu duk a lokacin nan ba a ce ba su da ido ba. to mu a yanzu dai mu dai a nan dai hukumar ba da ilimin bai ɗaya na jihar neja makarantar mu da mu ba mu taɓa samun cewa an kawo wani kurma ya zo koyarwa na gwajewa ta cikin practice. Me shawara? To sai dai wani ta yi doka da za a keɓe masu wajen su a ɗauki yara makafi da guragu da je na kasassun za a iya ɗaukan su. A aka yi wannan dokan zai kyau. kama kana nihin gaba ɗaya neja ba wata firamare da take ta nakasassu ko kuma masu fama da lalura muna da firamare a bidda su ma nan ba a fara kai malamai makafi ba akwai firamare na nakasassu sannan kuma muna da sakandare na kasassu kuma hukumar ba da eh, ilimi na bai ɗaya na ƙasa baki ɗaya suna taimaka ma waɗannan makarantun to in aka yi wannan dokar na ɗaukar su to haga tunda muna da firamare a bidda muna sakandare a nan mina kaga za a ɗauke su don zuwa suna koyarwa tunda har sun je su yi makarantar ko suna shaidan takardar su na wannan makarantar ko za mu ɗauke su su ma dai da kasassu a jihar kano sun fara korafi kan jan kafar da suka ce gwamnatin jihar kano na yi wajen kafa hukumar da za ta kula da walwala da kuma muradunsu wato kwatankwacin hukumar da gwamnatin tarayya ta kafa mai shalkwata a birnin tarayyar kasar abuja Malama Aminu Ahmad Jidun Wada shi ne mataimakin shugaba na biyu na kungiyar a jihar Kano. Ai mana ita, don in ba ita kai ba, ba za ka rage yawan nakasassu a kan titi da kuma sanin ina za su je ba. A jihar Kano yanzu kaɗai a lokal gamman guda 44 da muke da su daga wanda ya gama secondary school zuwa wanda ya gama NYSC muna da su sun fi ɗari biyar wanda suke da wannan karatun. To amma in ba wannan hukuma aka yi ba ita ce za ta iya mana 5% a duk kowace ministry a kowane kamfani in ba haka ba ba za a rage ba nakasassun nan muna da yawan da a najeriya fa mun kai mutum miliyan 25 amma nakasassu na zahiri kasan nakasa ta zahiri muna da guda bakwai akwai nakasa ta baɗini muna da guda biyar nakasa ta zahiri gurgu makaho kurma kuturu zabaya spinal cord wada wannan in ka gansu kawai ka ga nakasassu to akwai kuma nakasa ta baɗini akwai masu hawan jini akwai masu ciwon suga, akwai masu sikila akwai masu paralyze akwai masu yoyon fitsari kaga waɗannan su su ne na baɗini Aminu Ahmad Tudun Wada kenan mataimakin shugaba na biyu na kungiyar nakasassun Najeriya reshen jihar Kano kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mustapha Nasir Batsari, Mahmud Ibrahim kuri daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.